jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau kuma uku ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da eh, sha nawa sha biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan june awa oh, june 12 kenan yau june 12 to wanda ya daidai da sha biyu <clears throat> ga watan june watan shidda miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 kaga yau june 12 tana da shekara nawa kenan yaushe an ka fara rikicin june 12 93 kaga 2003 2017 yau shekarar ta 20 kenan jin 12 shekaru ba su da waya wanda ya daidai da shidda eh, sha biyu ga watan jun miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne in ba ku manta ba cikin suratul ahzab wadda bayani ya gabata muhimman abubuwan da wannan surar ke karantarwa shine rosa al'adu na jahiliya da maye gurbin su da al'adu na musulunci sannan da kuma tona asirin munafukai to satin da ya gabata mun tsaya <clears throat> inda allah tabaraka wata allah yake umarnin bayansa da yawaita ambaton Allah ya ce ya halladina amanu zkurullaha zikiran kathira wasabbihuhu bukuratan wa asila ko Allah ya kira bayansa ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ko ambaci Allah ambato mai yawa ni ce muku abdullahi dan abbas ya ce duk wata ibada da Allah ta tabaraka wata Allah ya shar'anta akan bayansa ya sa mata iyaka banda ambaton Allah shi kan baya da iyaka mafi yawan ayoyin da Allah ya bayani game da ayi zikiri sai ya ce ayi da yawa Allah bai iyakance ba Allah ya ci gaba da cewa sabbihu sannan ku tsarkake Allah bukuratan wa asila safiya da marece malamai sun ce an yi amfani da waɗannan lokutan guda biyu amma ana nufin dukkan lokuta saboda waɗannan lokuta lokacin safe lokacin safiya da lokacin marece su ne fita daga cikin lokuta duka to Allah ya yi umarni cewa ku tsarkake shi ku yi tasbihi gare shi safiya da marece ma'ana juddadin ko yaushe a ci gaba da tasbihi to sai Allah ya ce huwa allah ya kuma wa mala'ikatuhu أعوذ billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليه lokacin da Allah ya saukar da aya za mu cin mata cikin wannan surar insha Allah cewa inna Allah wa mala'ikatahu salluna allan nabi ya ayyu, ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi sallama sai Allah ya kira ga muminai ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wayanda suka yi imani sallu alayya kuma ku yi salati ga annabi wa sallimu kuma ku nemi aminci tasliman kaga ku yi mai salati da sallama ko to lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar sai sahabban annabi sun ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ka ce ya rasulullahi wannan kai ta shafa Allah ya nema salati kuma mala'iku su nema salati kuma mu ma Allah ya kira mu cewa mu ma salati to mu menene namu to dangane da wannan tambaya da sun kai sai Allah ya sauko da wannan ayar ya ce huwal ladhi yusalli alaikum Allah shine wanda yake yin salati gare ku kaga ashe har mu'min ne Allah ya nema masu salati ko Allah shi ne wanda yake yin salati a kanku wa tuhu da shi da mala'ikunsa Allah Ta baraka wata Allah yana yin salati ga muminai haka mala'iku suna yin salati ga muminai to menene salatin Allah mu bayi in an ka ce mu yi salati annabi ya karantar da mu lokacin da Allah ya saukar da ayyacin ta cewa a wa muminai su wa annabi salati ba su ƙirƙiri salati a wajahin kansu ba duk larabcinsu sai sun ka tafi inda annabi eh, sallallahu alaihi wasallama sun ka ce ya rasulallah inna allaha qad amarna an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayka Allah ya umarce mu mai ma salati ya za mu yin salatin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim fil alamin Ka Hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka Hamidun majid wannan ɗaya ne daga cikin salatocin da na tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga sai annabi ya karantar da su yadda za a yin salati ko Salatinmu wanda za mu annabi ne mu yi mai addu'a to sai Allah baraka wata Allah ya ce Allah shi ne yake yin salati gare ku ya ku mu'minai to sai mu tambaya menene salatin Allah malamai sun kace salatin Allah kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da athar daga wani daga cikin salaf wanda ake kira Abul Aliya abul aliya ya ce salatin allah ga bayansa ba allah ya ce huwa alladhi yusalli alaikum ba allah shine yake muku salati to salatin allah yanzu mu in munka ka tashiwa annabi salati allah muke roƙo ya yi salatin sai mu ce allahumma salli ala muhammadin ko to allah in ya tashi salati shi kuwa zai roƙa kaga ashe kenan ba irin salatin mu allah tabaraka wata allah yake yi ba Abul'aliya tabi'i ne kamar yadda imam bukhari ya fitar cikin littafin sahihul bukhari an ka tambayi Abul'aliya. mai yaya salatin allah yake ya ce salatin allah ga bayansa muminai shine ambato na yabo da allah yake wa muminai wurin mala'iku sai ya tara mala'iku sai ya ambaci bawa ne momini ya yabi bawa ne momini cikin mala'iku wannan shine salatin allah ina fatar kun fahimta wasu kuma sun ka ce a salatin Allah shine rahama da jinƙayi da Allah ta tabaraka wata Allah yake yi ga bayan sa mu'minai wannan shine salatin Allah kaga duk dai ma'ana ai magana guda ce da kyakkyawan yabon da Allah ke wa bawa momini cikin mala'iku da kuma rahamar Allah waɗannan su ne salatin Allah ga bawa to sai ya ce wa mala'ikatu da kuma mala'ikunsa Allah shi ne yake muku salati da shi da mala'ikunsa to menene salatin mala'iku suko salatin mala'iku ga bayi muminai bayan Allah muminai shi ne addu'ar da mala'iku ke wa muminai ta roƙon gafara suna yawan muminai addu'a Allah ka gafarta musu Allah shi musu rahama to wannan addu'ar da mala'iku kewa muminne suna roƙon musu gafara Allah da rahamar Allah ita ce salatin mala'iku ga muminne ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce ya yi wannan ne li yukhrijakum mina adh ta illa nuri domin Allah ya fitar da ku daga dufan kafirci zuwa ga haske na imani kaga a dhulumat sai ya zo jam'i saboda nau'in dufu ba, ba nau'i guda ba ne yana da nau'uka zai yawa kafirci duhu ne ko haske duhu ne jahilci rashin sani duhu ne ko haske duhu ne zalunci mutum ya zalunci kansa ko ya zalunci 'yan uwansa bayan Allah duhu ne ko haske duhu ne kaga bata duhu ce ko haske duhu ce sai malamai sun kace abinda yasa Allah ya zo da kalmar eh, duhu da jami'i saboda nau'in duhu ba kala guda bane yana da nau'uka da yawa saɓanin haske shi haske nau'i guda ne ba wani haske illa hasken imani haske na musulunci Allah ka haskaka mana zukatanmu da fuskokinmu da haske na musulunci to shi ne Allah ya ce ya shar'anta abin da ya shar'anta ne gare ku ko ko ya umarce ku ne da yawaita ambaton Allah da yawaita tasbihi li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin Allah ya fitar da ku daga dufan kafirci zuwa ga haske na imani wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ya zama yawan tausayi ga bayi ne mu'minai Allah ka tausaya mana kaga Allah mai yawan tausayi ne ga bayi Allah sabanin shugabannin zamanin ga shugabannin zamanin ga suna tausayi ga talakawansu wallahi babu ƙwara azzarra na tausayin talakawansu cikin su ƙwara azzarra wanga babu na tausayin talakawa yanzu ka diba ko abin da ya faru yau ɗaya kana fahimtar rashin tausayi yanzu ga malaman makaranta nan bayan su albashi ya zan da gwai da baya kadiba duk cikin ma'aikatan gwamnati wafi kowa ban tausai malamin makaranta ko musamman malamin firamare firamare ana yin hand out kaga ba a hand out dama dama in kana karantarwa coe lecturers na coe da na university don polytechnic ba suna hand out ba sai su tilasta ma ɗalibai yanzu mutumin da adda ɗalibi 300 ka yi hand out kowanne naira ɗari biyar nawa kenan ka tara ka samu 'yan kuɗi saman albashinka amma mallamin firamare yana wa 'yan firamare hand out mallamin firamare in ka cire albashin nan nashi bai da wata hanya ta wani abu inda ba wani abu da Allah ya buɗa mai ba don haka ashe cutar wannan cutar malaman firamare ba mai iya cutar malaman firamare ya zalunce su daga haƙƙinsu ya ƙi biyan su albashi illa mutum wanda baya da ƙwara azzarra na imani cikin zuciyarsa ina fatar kun fahimta to ku diba yanzu malaman firamare yana nan duka duka local government nawa an ka biya albashi an ce an biya gudu an biya sokoto north local government biyu da ina kuma da benji har yabo to Eh, an ya biya ya ko ita ya an biya siyasa ce ba don Allah ba ne an biya ya bu siyasa ce ba don Allah ba ne na fatar kun fahimta to amma dai tun da an biya ba mu za mu zalunce su ba za mu faɗi sun biya local government nawa kenan local government hudu cikin 23 local government nawa kenan na rage ba a biya su albashin su ba local government guda goma sha tara to yanzu mutumin da ya kasa biyan ma'aikatan local eh, benga ma'aikatan lea malaman firamare albashins cikin local government 23 hudu ɗaya ka iya biya sha tara duk suna nan ɗaure da ciki da su da iyalansu mutum miliyan nawa kenan sun ka kama malaman firamare na local government ɗanga guda goma sha tara mutum miliyan nawa to amma su ne ba a damu da su ba saboda tashi ta same shi jama'a cewa an dakantar da gwamna daga jam'iyyar su ta shafe mu mu yan jiha billahi allazi la ilaha illa da qara azzarra bar yan jihar sakkwato ba matsala ce tsakanin da jam'iyyar su mu da shi da jam'iyyar su duk fatar sheri muka yi musu ba abin da ya hada mu da jam'iyyar su ina fatar kun fahimta mi ruwan malaman firamare da jam'iyyar su malamin firamare lebaranci an ka ɗaukai ya karantar da 'ya'yan mutane karshen wata a biya shi rikicin jam'iyya da me ya shahi malaman firamare babu to amma ku ba an aika kowace local government a fitar da kuɗi in na yi musu ƙarya a kai ni kotu kowace local government a fitar da kuɗi a ɗauko motoci da ƙattan banza waɗanda ba san ciwon kansu ba ƙato yunwa ciki ne ta isai amma a ɗauko shi ya tarbin wani mutumin banza wanda ya fi zama mutumin banza kuma don bai san ciwon kai ne bai tafi wannan alamar mike rashin imani da rashin tausayi mutumin da to shin sadda za kana duk tahiyar da yana dawa tarbo ne an ka a'a wai don a bata ma jam'iyya surai sun ce sun dakantar da shi a nuna yana da jama'a to ina tabbata muku ku yan jam'iyyar tasu wallahi baya da jama'a sakkwato yana da jama'a wallahi tallahi baya da duk wanda kun ha gani filin jirgin nan bai wuce ɗayan biyu ba ko dai ma'aikacin gwamnati mai kariyar kujera ta yi dole dole ta sayar tafi ko kuma katon banza wanda bai san ciwon kai ne ba wanda kuɗi an ka bashi ina fatar kun fahimta amma maganar jama'a baya da su jihar sokoto baya da su sun wace sun gano ɗan iska na sun rabu da shi an dai bi shi can dauri ku da Allah waɗanda sun ka tarbo kyauta sun ka ko sai da an ka ba su kuɗi to 2008 lokacin da an ka ce an soke zaɓe sha ɗaya ga watan april 2008 da an ka ce an soke zaɓe ran juma'a gobe asibir an ka ce zai tahowa ku tafi ku tambayi matasan iraki suna nan ba su mutu ba doka sun kasa irakawa mutane iraki nan cikin gari doka sun kasa saboda a nuna solidarity a nuna so duk wanda adda abin hawa cikinsu in mota ce in mashin ne in keke duk wanda an matashin iraki an same doka kawai wanda ya hau abin hawa a tafi ƙasa a dawo ƙasa don a nuna so to waɗannan da ke tafiya haka sun ka taya sun ka taya filin jirgi ƙasa sun ka dawo ƙasa da an ka fara kamfen lokacin da za ana dangi shuni local government sun ka koma sa wata doka kowa ya tafi ƙasa ya dawo ƙasa da za ana boɗin ku diba da nan zuwa ga fa sun ka sake sa doka duk wani matashi na iraq ya tafi ƙasa ya dawo ƙasa a ta mu tambayin muna iraqawa nawa an ka ba su lokacin nan ko sisi lokacin nan ana so ne bai ci amana ba a gano dan iska ba ne na fatar kun fahimta ba a gano ɗan kunama ne mai harbin watai asa sun ka tafi don su nuna solidarity haka an ka ɗebe mu da gemun mu da raunan mu mun ka tashi mun ka tafi amma ba wurin kamfen ba na dai zo tarbo dai lokacin da zai dawowa lokacin nan ko ibe ba a ba mu ba amma yau mutanen nan ba su zuwa sai an ba su kuɗi kuma duk wanda kun ka gani filin jirgin na yau ka ku ɗebe ko mutum guda duk ƙasƙantattu ne ba mutumin kirki da ya taka filin jirgin duk ƙasƙantattu ne kaskantacce ɗaya taka filin jirgin nan yau kuma Allah ya kaskanta su ba addu'a ne ba labari ne naka ba ku nace Allah ya kaskanta su abinda an ka ce zai sauko karfe ɗaya don haka kaga tun da rana kafin karfe ɗaya suna can to can mangariba tawa da yawansu daɗa me ya hana mai zowa sai da mangariba wannan shi ya kamata ya zo ya bayani a'a ba kai an ka tambaya ba karfe ɗaya an ka ce zai saukowa ya fito yawa mutane bayani mitsai sai ya kai mangariba wasu masu tsoki ƙananan tambaɗaɗɗu sun ka tafiya su don haka muna jiran bayani daga mai katon kai ya fito ɗan tururuwa karfe ɗai alkawari kaya na Allah ya ce aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari ka ce kai ɗan sunna haki yana daga cikin sunnar manzon Allah cika alkawari karfe ɗaya ka ce midda kan tashe ka sai da mangariba wannan shi muka son ya zo ya bayani daɗa da sun ka tafi Allah ya kunyata su kaskantattun Allah ya kaskanta su tun karfe ɗaya ana dibin karfe ɗaya a dawo mutum ya samu yan hurar da ya sha su abba su da ba hamman gare ba shi su wallahu a'lamu kaga duk rana yau bisa kansu duk iskan duk zafin da an kai yau bisa kansu ga yan neman yunwa me an namu mu gwai Allah ya Allah da shi mai kan tururuwa da tawaga ta yi Allah yadda ka kunyata su yau Allah ka ci gaba da kunyata su har ƙarshen rayukansu kare yadda ta same su yau Allah ka sa so mataɓe ne bisa ga abin da an tafi Allah ka sa kunnuwa ne jakan na baya Allah kakka bari su yi daɗin rai kakka basu su su yi annashewa kakka basu su yi sakat ko da na minti guda don nan haƙar ƙarshen rayuwarsu Allah da nan ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka dafe su Allah ka sa su yi mugun ƙarshe Allah ka ci gaba da ƙasƙanta su Allah ya isan muna kaga addu'a bayan Allah ko yau an rama masowa a'a an rama ma yan dariƙa kadiriya. yan dariƙa kadiriya kwanakin baya sun ka gayyato shehin su shehu abdul jabbar kun tuno ni dai in kai a hasidin idan hasada baka cewa bello dan kadiriya ne ni ba kadire ba ne ina fatar kun fahimta to amma ni ba kadire ba kirista an ka zalunta lalle ba zan goyi bayan a zalunce shi ba addini na ya hana mai in ya zalunci ya hana min in goyi bayan duk wanda ya zalunci zaluncin nan ko ko kafiri an kawa balle musulmi dan uwana yan kadiriya musulmi ne yan uwana na faɗa muku mun haɗu da su ga abubuwa uku manya don haka don mun haɗu da su ga wasu ƙananan abubuwa wannan bai sa rabuwa tsakanina da su yan ƙadiriya sun yadda da Allah wanda ne imani da sun yadda shi kuma sai yadda da shi ba sun yadda da kaɗaitakar Allah sun yadda Allah guda ne yan ƙadiriya sun yadda da annabci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun yadda da annabci annabi Muhammadu kuma sai yadda ba mun haɗu da sunan yan ƙadiriya sun yadda da addinin musulunci shine addinin su waɗannan ku faɗa min duniya akwai wani abu gaba ga uku ɗin nan to mun haɗu da 'yan ƙadiriya ga uku ɗin nan don mun rabu da su ga wasu matsaloli to wannan ni a wurina ba rabuwa ba ce suna nan matsayin 'yan uwana ina na ɗan uwansu don haka ko taɓa su ya taɓa ni sun ka gayyato shehinsu sun ka shehin shehinsu ba a zo a yi taron siyasa ba ya zo ya musu wa'azi su zaiwa su zaiwa sun yadda da shi ko ba su yadda da shi ba sun yadda da shi har kiristoci mun ga sun kira yan uwansa ba a hana musu ba balle yan kadiriya da an musulmi kan tagarya saboda zalunci an ka bari sai da sun ka kashe liyafa sun ka wa shehin su da bakin da an tafi liyafa da daddare irin yanzu kamar gobe zai zo yau da daddare an ka ba da sanar an ka rubuta kadda an ka ce ba yadda ya zo ba ya za su yi da liyafat kada sun kai sadaka da ita ko jama'a an zalunce su ko ba a zalunce su ba tun sannan nice an zalunce su Allah shi isa musu to yau Allah ya hidda musu haƙƙin su don haka ina albishir ga yan kadiriya addu'o'in da kun kai Allah ya karba ku haɗa ma Shehu Abdul Jabbar baki na ya kama mai kan tururuwa dama Allah ya ce ku yi annaya da faɗa da bayan Allah ashe ya nuna yan kadiriya bayan Allah ne sun ci Allah ya saka musu Allah ya saka musu yau ko bai saka ba yau miliyan nawa an ka ba cikin dukiyar jama'a an ka ɗauko hayan motoci kowace lokal government akwai adadin motocin da an ka ce ta zo da su ƙatta duk aton da ya shigo motar nan ba wanda ya zo don neman yadda Allah don dama ba harka Allah ba ce za su zowa kuɗi an ka ba su ku tara min ko kuɗin da an ka ɗauki shatan motoci da ba ƙattan nan ɗebabben albarka miliyan nawa sun hakama yau duk sun za hasara muna roƙon Allah yadda ka ƙaddaro su da hasara yau Allah ka izo musu wata wadda ta yi wa ga girma Allah ka sa su ci gaba da hasara Allah ka ɗunguzo musu hasara Allah ka sa su zan 'yan hasara duk abin da sun ka sa hannunsu gare da wanda sun ka shirya Allah ka sa ya zan hasara gare su Allah ya fara isa mabayi nai daɗa ban sani ba mai kan tururuwa ko giya ya sha wacce inda ya fito an ce ya zagi shugaban ƙasa ya zagi mataimakin shugaban ƙasa ya zagi national chairman na pdp kun ji shi ko ba ku ji shi ba alhamdulillah ni ce to ban yi mamaki ba almajirin bello abu ne karantarwar bello ya fita ya dauko yanzu ya dawo dama ana ne wa'azin ga wallahi tare da shi muka kun san da haka nan ko ba ku sani ba tare da shi muka wa'azin ga yan an ka kare gobe tun da sahiya aiko a bashi kaset amma yau duniya bai da abin da ya ko mutuwar da za ta ɗaukar rai na yau ba ta himai ya saurari bello ya ba to yanzu kaga dole ta mai sai wagga aƙida ta ɓace-ɓace ɓaci aƙidar wata ta bello ya buta don haka ya dawo ashe kun ga ba bello ya bu ɗaya aka taɓa ya zage-zage ba ko cewa ɗaya an dakanta sheka an dakanta sheka daga sallah farilla watan ramalana an ka an dakanta sheka kai azumi ne to mi kan rasa eh, an dakanta sheka daga pdp mi kan rasa ba ha ganin ampp da sun ka dakantar da mai gidanka ba farawa da yake ba farawa dan halas ne ba shege ba ne sai ya hasala da yake ba farawa dan halas ne da an ce an dakanta sai daga ampp mi yayi bai zage kowa ba don ya nuna dan halas ne ya isa shi ba shege ba ne gidansu sai ya ɗauki tashi jam'iyya tashi bai laba ga ta wani ba amma shi don ba dan halas ba ne wai ya ce sun koma apc wace apc apc su ba farawa da bello ya ba haka shiga kai dan neman mu allah kai dan neman mu na allah apc ya yi me apc ka yi da ku apc fatin su buhari mi an ka sannan ma buhari gaskiya da amana me fatin su ta caje shi da shi cin amana da munafunci apc ka ɗaukan munafuki maci amana mi apc ka yi da munafuki maci amana ka tahi sai ka walwale zargin da an kai ma na cin amana fatin ku jam'iyyar ku kana cin amana wani wuri ka she konan waka tarbonka shegen ɗa ba a ɗaukar ka sani dai inda ka yi ka yi wa da ba farawa ya yi in ka a haihu in ka haihu ga uwarka ba shege yake ba ɗauko naka fati ba farawa da an ka ce an kore da ampp na shi fati ya ɗauko ɗauko naka fati apc kan tamu ce kuma ba za mu yi admitin ɗinka ba no vacancy sannan in kallaba duk wani fati da adda jama'a kallaba gare ka nuna baka isa ba a wanda aka cewa ya fi kowa iya siyasa wanda aka cewa ya kowa farin jini ka laɓa ga fatin wasu ka zama biyi ka zama biyi a don Allah kada ka ba mu kunya abinda yaran ka ka cewa duk Najeriya ba dan siyasa mai farin jini irin ka don haka ka ɗauko wadda babu kowa cikin ta karaya ta irin wadda ba farawa yayi amma APC kan fatin masu tsaftace kuna ɗaukar ƙazammu cikin fatin ku ka ku ɗauke su wallahi ƙazammu ne ƙarya ce magana ka koma apc ƙarya haka yi ƙarya ka ta sha ƙarya apc kan mun tare su bello yabo su farawa su ibrahim magaji Gosau su aliyu sanyinna su a cikin apc da yake bello yabo ɗan siyasa ne to bari mu hidda bello yabo Welcome. wa kana bil mu'minina rahima Allah Allah ya kasance mai yawan tausayi ga mu'minai Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi wata rana an dawo da wurin yaƙi an kamo bayi ga bayi an kamo ga mata ga yara ƙanana sai can cikin bayan sai aka ga wata mace ta fita da sauri ta ta ga wani jariri shan ta ɗauka da sauri ta liƙa shi ga ƙirjinta ta jawo mamanta ta bashi yana tsutsa alamar me kenan ɗanta ne ɗanta ne kaga ita yanzu ba wannan hali an rabota da danginta an rabota da mijinta an rabota da yan uwanta yanzu cikin kanyen bauta take ba wannan duk bai shagaltar da ita daga halin ɗanta yake ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai duka suna kallon wannan matar ta ɗauki ɗan gaban kowa ta liƙa ƙirjinta ta bashi mama ya sha manzon Allah ya kalli sahabbai Ya ce ku kalli abin da mataccen ta wa yaron can ɗanta ne duk halin da take ciki yau na bakin ciki da tasku bai dame ta ba bai shagaltar da ita daga ɗan nan ba saboda tausayi tausayin uwa ga ɗa na fatar kun fahimta sai annabi ya ce yanzu kuna ganin matan nan tana iya ɗaukar ɗan nan ta jiha cikin wuta sun ka ce wallahi manzon Allah ba ta iya jiha cikin wuta saboda tausayi nai sai ya ce lallahu afrahu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi tausayin bayi ne bisa ga tausayin wannan matar ga ɗanta wa kana bil mu'minina rahima Allah ya zama yawan tausayi ga mu'minai Allah ka tausaya mana to yanzu ku diba rashin tausayi an ka ɗauki kuɗin bayan Allah an ka kashe wai don ɗaya tarbi mutum guda kuma ba hajji ya teko umra ba fa ba wurin jihadi ya tafi ba sata ya yi shanu ya tafi ya sawo yana can wurin sayan shanu addu'an mu tabbi shi can Allah ya taddan mai da bala'i to shi ne bayan ya yi mana sata ya ce ya sau shanu a zo a yi mana izgili a ga har shanu gare shanun kasashen wasu shanu australia sai allah ya shi da bala'i can australia ya allah muna roƙonka wannan bala'i da ya cika da shi Allah ka sa su taɓe ne Allah ka sa abin da an tafi ya girma bisa ga wanda ya faru gare shi bakin cikin da za su kwana da shi da shi da bakatar waga ta ga yabban zaga ya tsiya Allah ka sa su taɓe ne Allah ka sa da bakin yau ka buɗa musu shafi na bakin ciki har ƙarshen rayukansu Allah ka jarabce su da bakin cikin da ba wanda zai iya musu magani ne waɗanda annan suna kai kawo a sulhunta Allah ka taddan musu da nasu bala'i wanda zai shigar da su daga Allah ka saka da a sulhanta da su Allah ka karya mana su ka tambada su ka ɗebe musu albarka ka isan ma al'umman musulmi da musulunci gare su kun fara gani tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun gaisuwa ta gaisuwarsu su mu'minnai yawma yalqawnahu yawma yalqawnahu yinin da za su haɗu da Allah gaisuwarsu salamun shine ita ce assalamu alaikum sallama wata hiyyatuhum fiha salam abinda a gaisuwar su su yan aljanna cikin aljanna assalamu alaikum na fatar kun fahimta da'awahum to me ya farkonta kahin sannan da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ya nuna gaisuwar yan aljanna wasu wasu yan an kasa su cikin aljanna yinin da za su haɗu da Allah wa tahiyyatuhum gaisuwar su su mu'min na mai yalqawna yinin da za su haɗu da Allah salamun assalamu alaikum gaisuwarsu wadda za su wa juna ranar da za su haɗu da Allah assalamu alaikum kaga assalamu alaikum ita ce gaisuwa har gobe kiyama fassara ta farko fassara ta biyu wata tuhum gaisuwarsu wadda Allah zai yi musu yau mai alƙaunahu yunin da za su haɗu da shi Allah assalamu alaikum Allah ta baraka wata Allah zai yi muhu sallama kamar yadda Allah ke cewa cikin wata aya salamun ƙaunar min rabbin rahim salam ƙaunar min rabbin rahim zance ne da wurin ubangiji mai rahama kaga gaisuwar da Allah zai wa bayi ne kenan gobe kiyama ita ce assalamu alaikum fassara ta uku wata tuhum, gaisuwarsu su yau mai alƙaunahu yadda da za su haɗu da mala'ikin mutuwa haɗin ɗin nan lamirin nan sai ya koma ga malakul mauti gaisuwarsu gaisuwar da mala'ikin mutuwa zai yi musu ranar da za su haɗu da shi ranar da zai zo ɗiban rayukansu kenan shine assalamu alaikum mala'ikin mutuwa in ya zo ɗiban ran mumini ba zai ɗebi ne ba sai ya mai sallama assalamu alaikum ɗibtun fadkhuluha khalidina ina fatar kun fahimta Allah ayyata halin da ya kun ga gaisuwar mutanen kirki assalamu alaikum ko don haka magana ka haɗu dan uwanka ina kwana ina yini wannan al'ada ce a fara yin addini kafin a yi al'ada assalamu alaikum ya kamata a fara yi sai ya ce ma wa alaikum salam kun samu lada kowa lada goma ina fatar kun fahimta sannan daɗa babu laifi bayan an yi gaisuwa ta musulunci a yi ta al'ada ina yi ne ko barka da ne yi ba an kwana lafiya barka da marece wannan babu laifi bayan an gabatar da assalamu alaikum sai ya ce wa a addalahum ajaran karima kuma Allah ya yi musu tattali wani irin eh, lada sakamako mai girma shine aljanna da abubuwan ni'ima na cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna suwa Allah yawa tattalin aljanna mominai Allah ka sanya mu cikin su ba ba mutanen banza azzalumai munafukai maciya amana ba a mu'minnai waɗanda na bi Allah sun ka bi sunna ahli sunna na kware ba ahli sunna irin sunna suwa ne ba kai amma sunna suwa ne Allah shi ɗebe mu wannan sunna albarka sunna suwa ne inda sunna ce wannan bisa sunna tir da wannan sunna sun suna dai ko yawa sun suna sun sunan mi ɗoyin yara to ai waɗi ba ni ba me suka sunsuna tutu sunsunan Allah ya musu albarka azzalimi tunnan duniya abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tunnan duniya Allah bai jinkirin su sai gobe kiyama tunnan duniya Allah zai sa kayyar su abubuwa uku ne ko biyu abubuwa guda biyu tun nan duniya Allah ke sa kayyarsu na farko saba ma mahaifa duk ɗan da ya saba ma mahaifa Allah bai aje mai azaba ce sai gobe kiyama tun nan duniya sai Allah ya bashi ɗan da zai saba mai na farko kenan na biyu zalunci duk wanda ya zalunci bayan Allah Allah bai barin ko sai gobe kiyama tun nan duniya Allah sai ya saka ma bayan Allah kaga haƙƙin bayan Allah ya fito jama'a an ci amana ko ba su ci amana ba sun ci amana mai kan tururuwa sun ci amana shi da jama'a ta yi dogaton ta fara hita Allah muna roƙonka ka san sun zalunce mu kun yafe na ku haƙe wallahi ni dai ban ya nau ba kuma ba ku yahe ba ko Allah mun bar ma biyar bashin haƙuƙukan mu da aga mai kan tururuwa da jama'a ta Allah mun baka biyar bashi Allah ka isan mu na gare su tun duniya Allah ka yi shari'a tsakaninmu da su tunnan duniya yadda za mu gamsu ka hitar mana da haƙƙinmu. Allah ka sa mu gane su yadda muka son ganin su Allah ka sa ka wulakanta su ka kaskanta su ka ɗebe musu albarka ka maishe su baya Allah ka karya su mafi sharrin karewa Allah ka yi musu kare yadda ba su sake miƙewa tsaye har abada Allah ka sa zan abin dariya Allah ka sa zan abin ba da misali Allah ka sa mu zanka wa'azi muna ko son wa da Allah ya da komanda wa ma komanda minkum bi ba'idin to ina mallamai masu azzalumai addu'a addu'a ku bata ci ba na malamai masu azzalumai addu'a munafukan Allah a ci amanan mutane ku zo ku yi addu'a ku yan kuɗi la yazmin wala yaguni min ju'in ku yi addu'a Allah ya tsare azzalumi Allah bai tsare shi ba ɗiyan maciyata ɗiyan talakawa Allah bai tsare azzalumi ba to ga dukkan alama ƙohohi na karya sun bayyana Allah ka tabbatar da karyar nan gare su Allah ka tabbatar da kariyan nan gare su Allah ka tabbatar da kariyan nan gare su sannan akwai wani kasar na nan da anna ana tallatawa kowa ya yi ƙoƙari ku bari habban da gobe in Allah ta shi mu lahiya gobe ku bi shi duk inda ya kowa ya sa ga waya ta ya zanka saurare wani malami daga cikin malaman firamare ya tara ɗalibai na yayi addu'a ɗalibai na amin wanda nika yi muku kun ji shi to wanda bai jiya ba ya ta ya samu wanda adda shi kowa ya sa ga waya ta addu'a ta ta kwarai yi addu'a Allah shi isa murzu mallamin firamare da sauran al'ummar jihar Sokoto an ka zalunta kowa ya samu in ka sa ga waya ka yana yi kana amin kowa ya samu wannan ku sa ga wayoyinku an zalunce shi an zalunci yan uwa ne malaman firamare an zalunci ɗalibai yau sati nawa ɗalibai ba su shiga aji amma kuma shi na wanda ya hana ma malamai kuɗin su ka ɗaukar miliyoyi wai a ce a tarbo shi a tarbo ka tun da mika sau muna to an tarbo shi ba kurin ya kai munafukin Allah na ba to ya kai ga tsohin munafukai yau an fara nuna mai cewa yaro na ga munafuci to shi asan batun da ya to yana yi jonathan suwa sun ka ɗaure jonathan gindi ba ku ba munafikin allah allah ya isan mu ta allah ka isan muna amin Allah ka isan muna ka isan mu musulunci Allah ka isan muna ka isan mu sunnar manzon Allah Allah ka isan muna ka isan mu General Buhari Allah ka isan muna ka isan mu mutanen arewa duk an zalunce mu an zalunce mu an zalunci musulunci an zalunci sunnar manzon Allah an zalunci General Buhari an zalunci mutanen arewa yau ga abin da kun sawo muna nan ga yan uwan can ana kashi adamawa da yobe da maiduguri wasau muna ku muna hukan Allah ku na sawo hayya to ce Allah ya bashi ce kai ya bashi shugaban kasa tunda ubanka ka ba su wa. dan neman munafikin Allah wai mutanen Sokoto in kun shirya na shirya to wa gare ka Bello ya bude gare ka kuma ya ɗebe ma albarka in banci na yana da wani wa gare ka Sokoto balle ka ce mutanen Sokoto mutanen Sokoto bayan gidanku ne ko kannan uwarka ne balle ka ce mutanen Sokoto yanzu ya kai munafikin banza mutane sa tare da kai suke in ba don rahama ta Allah ba yau da akwai wani mutum sakkwato bai mutu ba matsuwar da kasa su mutane sakkwato da kan maisuwa suna cin garin kwaki jikakke cikin baro kaka tunani su bi ka don mutane dan neman dan ba kauya to Allah ya ce tahiyyatuhum gaisuwa su su yan aljanna yau mai alƙauna yinin da suka haɗuwa da Allah ko yinin da za su haɗu da mala'ikin mutuwa salamun assalamu alaikum ita ce gaisuwa yan aljanna wa adda lahum ajran karima kuma Allah ya yi musu tanadin wani irin sakamako na karimci aljanna kenan da abincin aljanna kamar yadda Hafiz ibn Kathirin ya ce aljanna da abincin aljanna da abin shan aljanna da suturar aljanna da 'yan matan aljanna da sauran duk abubuwa na daula na cikin aljanna Shi ne ajaran karima Allah ka bamu sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya shahidan wa mubashiran wa nadhira eh. wa وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا نعم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar ka san yau jin da kai kamar in taɓa sama saboda jin daɗi Allah ya fara wulakanta munafukan Allah wallahi jin da kai yau kamar in taɓa tauraruwan nan surayya Allah ka ci gaba da wulakanta su sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi mai girma kaga wannan kira ne na girmamawa Allah ya girmama annabi annabi bawan Allah ne amma Allah ta baraka wata Allah ya girmama shi menene namu mu bayan Allah da ba za mu girmama manzon Allah ba ya zan dole gare mu girmama shi tunda Allah ya girmama shi to shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi inna arsalnaka lalle mu munka aiko ka shahidan kana mai shaida ga al'ummarka annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama ayoyin qur'ani sun ce zai mana shaida kamar yadda Allah ke cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asawar rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha Allah ya ce yaya halin su zai kasancewa idza ji'na min kulli ummatin bi shaida in mun ka zo da mai shaida ga kowace al'umma kowace al'umma mu kawo mai mata shaida ma'ana annabinta shi zai zo ya yayi shaida cewa ya idan mu sako waji ina ka kai kuma annabi muhammadu mu zo da kai ala haula shahida kana mai shaida akan waɗannan al'umma taka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shaida akan al'ummarsa na fatar kun fahimta haka zai yi shaida akan sauran al'ummomi duka cewa tabbas manzon Allah eh, manzannin Allah sun idan al'umma su manzanci duk manzon Allah zai wannan shaida to shine Allah ya ce ya kai annabi inna arsalnaka haqiqa mu mun ka aiko ka shahidan kana mai shaida akan al'ummar duniya wa mubashiran kuma kana mai albishir da aljanna ga waɗanda sun kai imani wa nadhira kuma kana mai gargadi da wuta ga waɗanda na fanɗari wada'iyan illallahi bi izni kuma kana mai kira zuwa ga addinin Allah da izinin Allah da umarnin Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallama iyakar babban aiki ne kenan da'awa qul hadhihi sabili ad'u illallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al don haka babban aikin manzon Allah shine kiran mutane zuwa ga addinin Allah ina fatar kun fahimta kaga mun yi sa'a da Allah ya azo akan wannan aiki ka san dai mecece babban baiwar da Allah ya wa bello yabo baki baki ko reza ba ta hina kaifin halshe ba don in ka taki reza ta yi ma aibi kana warkewa wallahi ni in ni cije ka da tambun nan zaka mutuwa kun san da haka nan Ka ga da Allah yayyamin harshe mai kaifi kamata a ce na zan dan siyasa yanzu in na shiga siyasa wannan bobawa da ko hausa bai iya ba yana ko ganin inda na bi bobawa ba dakkare wanda ko hausa bai iya ba wai eh a aza mana kujera in faɗi ya faɗi yana iyawa ko da da hausa kawai albarka ce don ɗan neman bakawai banza to kaga cikin hikimar Allah maimakon yin dan siyasa ina ce ina PDP karuwa yana fawa Allah ka ɗebe mafa PDP albarka sai Allah tabaraka wata Allah yana mai da'awa daga in miza ka cewa dai billahi mai wa'azina in kana cewa yana zagin mutane in ma cewa haka kashin mutane na kai dai ba'azi dai yana na kai wa'azi dai yana na kai ba dai kamfen din siyasa na na kai ba ga nan zanni ga microphone gaba garan ga ƙur'ani ga hannuna wanda duk ƙur'ani ya ɓata ko wallahi ban jin nauyin ɓaci na yi shi an matsala kara babu ta gaban layabo in yi ma kara in cimma abu cikin qur'ani in yi ma kara Allah ya ɗebe masu lawadi albarka in yi mugu muguwa zai na ɗebe masu albarka in ce duk wanda ka lawadi Allah ya tsine mai albarka komanda na yan lawadi Allah ya tsine mai albarka wannan shegen komanda Allah ha karya shi Yana yi na aka ce ai zage zage ba wa'azi ba wa'azi zage zage to mi gare mu da ba mu zage wanda Allah ya zaga suwana muke zagi matsafa da 'yan lewaɗi sun cancanci zagi shari'ance ya ku jama'a ko ba su cancanta ba to me lahimmu kun taɓa jin na zagi liman ah! sai dai limamin da ya be su akwai limaman da na be su kaga in mun ka tashi sai mu yi musu bugun ɗayan kaɗe sai mu iza liman ya zan ɗan sunuka to ya za a yi bukin mabashi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce inna naka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi kuma mun sanya ka mai kira zuwa ga Allah bi yi tare da izinin Allah Wasu wasirajan munira kuma mun sanya ka fitila mai haskakawa duk inda duhu yake manzon Allah ya haskaka mutane sun ga haske ga munan duk cikin hasken wane ne muke tafiya hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara tsira da aminci kaga siffa nawa manzon Allah ya siffanta manzon Allah da ita suna shidda Allah ya siffanta manzon Allah da ita siffa shidda ko suna shidda ya ayyuhan nabiyyu kaga annabiyyu inna arsalnaka shahidan shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan illallahi wa sirajan munira kaga siffofi guda shidda malamai sun kace ka bi kowace ɗaya daga cikin siffofin nan siffa ce ta kamala ba siffa ta na ƙasa ciki duk siffofi na na kamala sannan su suna ɗauki da yabo wanda ya isa matuƙa shaida ana amsa shaida ga mutumin banza sai wanda ya tabbata ya tabbata cewa adali ne yardajjin mutum ake karɓar shaida ta yi to ba wai mutane ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya manzon Allah shaida Allah na karba shaida manzon Allah ashe manzon Allah ya kai ko bai kai ba sannan Allah ya sanya manzon Allah ya zama mai albishir ga bayi ne mu'minnai cewa in sun kai imani sun kai ayyuka na kwarai annabi ya musu albishir cewa akwai sakayya tana can tana jiran su ita ce aljanna Allah ka ba mu aljanna sannan kuma annabi ya yi gargadi ga waɗanda na kafirce cewa su yi annaya su bar kafircin nan su dawo musulunci in ba haka ba wallahi al'azimu tana can na jiransu. ina fatar kun fahimta sannan annabi ya kira mutane zuwa ga addini ga munan duk kiran wane mun ka karba kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode ma Allah da ba kiran PDP mun karba ba mun fara gani ga tukuicin da PDP ta ba Allah muna maimaita addu'an mu ta shekaran jiya Allah ka san kiyayyar da a tsakaninmu da PDP ka san ba mu son PDP ba mu son mai son ta amma muna wa PDP addu'a Allah rigima da ta kai da 'ya'yanta Allah ka ba PDP nasara akan 'ya'yan nan nata Allah ka taimaki PDP akan 'ya'yanta ta kashe su kuma mugun kashi Allah ka ba ta nasara ta yi musu mugun kashi ita kuma Allah ya kashe ta na fatar kun fahimta in dai muna huci abin kware na a taka baba mai mangoro gobe an bugo shi ajiya an bugo shi ko an bugo ma mai mangoro to ya koma gona ce sai da mangoro ɗan eh, neman tsohon banza ba mai mangoro ba wallo mai ayaba ka ban musulmi dan ka bai arne to ga tukuncin da arne ya baka goyi Allah Allah shi ba arne nasara ya halaka ka ba mai mangoro ba wallo mai mai mai goyi ba kaji Allah shi isan mu na gare su Allah shi isan mu musulunci gare su Allah shi isan mu arewa gare su mu da anna ana kashi Allah ka isan musu duk jinin su na bisa su yanzu mun ga tukuncin da pdp tabba 'yan siyasa ta ko to saura sarakuna 'yan pdp Allah ka sa da ta ƙare da gwamnoni ta walƙato masarakuna sarakunan nan masu rawan nan ciya da alkibba kwadai su ja alkibba da rawani da tasbuha kamar na Allah su te su iskan ma mai yan malafa wani bai jiha ma ƙuri'a ba su wani ba su son ka su wani sun yi mitin sun ce a kashe ka a yi ma kaza Allah ka kaddari daga gwamnoni sai su Allah dukka ba PDP sa ta karkaɗu munafukan Allah ba sarake ba sarake ya kuma muna hukki annamimi kai ka tashi ka ɗauki sirrin musulmi ya kai makafiri don baka san ciwon kanka maci amana Allah ka karya su duka Allah ka kai musu dahiri Allah kaba basu da haƙƙin har gobe kiyama Allah ka isan muna gare su tun nan duniya to shine Allah ya ce wada'iyan ilallahi kuma kai mai kira ne Allah ya sanya ka mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izininsa wasu rajan munira kuma Allah ya sanya ka fitila mai haskakawa manzon Allah ya haska duniya ta ga haske manzon Allah ya yada duniya ta ga haske kafirci tun zakuwan manzon Allah yan sai dai wanda bai da rabo kowa ya ba kafirci mun rungumi alkur'ani da sunnar manzon Allah Allah shi ƙara tsira da aminci ga wannan malamin Allah ya ce wa bashirul mu'minina kuma kai an karanta kuma ka yi albishir ya kai annabi ga muminai bi anna lahum min Allah fadalan kabira cewa wata irin falala mai girma ta tabbatar musu daga Allah menene falala mai girma da Allah ya ce annabi ya yawa muminai mabiyanai albishir game da ita kaga nan ba a bayyana ba amma Allah ya bayyana mana fadalan kabira cikin wata sura cikin suratu shura Allah ya bayyana mana fadalan kabira yace wallazina amanu wa amilu salihati fi raudatil jannati lahum ma yasha'una inda rabbihim sai yace zalika huwa al-fadlul kabir wa'anda sun kai imani kuma sun ka aikata ayyuka nagari suna cikin fi raudatil janna suna cikin fadamu raudat jam'i na rauda me rauda fadama suna cikin fadamu na aljanna fi raudatil janna suna cikin fadamu na aljanna Allah ka sanya mu cikin fadamun aljanna amin ba nan ɗaya ta tsaya ba Allah ya ce lahum ma sha'una inda rabbihim duk abin da suke shawa ya tabbatar musu wurin ubangijinsu duk abin da suke so kamar yadda annabi ya tabbatar yace cikin aljanna fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar cikin aljanna akwai daula ni'ima wadda ijiya ba taba gani ba ka ta duk inda haka zuwa inda adda daula ba ka taba ganin ijiya ka ba za taba ganin ma daula irin wadda Allah ya tana da mu'mini cikin aljanna ba wala udhunun sami'at kunne bata taba jin labari ba kana jin labarin daula da ni'ima to hakka mutu baka jin labarin daula irin wadda daula ya tanadan mabayi nai mu'mini cikin aljanna wala khatar wala khatar ala qalbi basharin qattu ko ya faɗo ga tunanin bil adama bai taba haɗuwa bai taba darsawa ba ga tunanin bil'adama. don haka muna roƙon Allah shi kai mu mu ga wannan daula to shine Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke shawa duk abin da suke so wurin ubangijinsu sai Allah ce zalika wannan fadammu aljanna da duk abin da suke so wurin ubangijin cikin aljanna zalika huwal fadlul kabir shine falalawa da abbabba kaga wannan aya cikin suratul shura ta zanka mafassarar wannan aya cikin suratul ahzab sai ya ce wa bashirul mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai albishir ga mu'minai cewa suna da wata irin falala mai girma ita ce su ne fadamman aljanna da ni'imomin aljanna da wurin Allah wala tutail kafirin sannan kakkai da ga kafirai kakkaiwa kafirai kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wacce kada a yi da'a ga kafin rai Allah amma ga wasu munafukan Allah sarakuna na musulunci suna jan mutane su yi da'a ga kafin rai Allah ka isa musulunci gare su Allah ya ce wa la tuɗi il kafirina wal munafiqina kakkai da'a ga kafirai kakkai da'a ga munafukai musulmin riga masu alkebba da rawani da tasbaha amma sun nuna wilaya su ga kafirai muna hukan Allah kenan to kakka yi musu da'a don haka babu mu babu irin waɗannan sarakuna duk ba sarakin da muka gano yana tare da kahiri wallahi mu mun ɗebe mai albai mun raba shi da sarkin sarkin akwa ibon ba na fatar kun fahimta babu romu da alkibba ta ba romu da rawani ne ba romu da tasbaha ta yi don me saboda ya zama munafiki in dai biyayya ce musulmi dan uwanka an ka ce ka bi amma ka ja al'ummar musulmi ka kai su ga kafiri to ka zama munafiki kai to shine Allah ya ce ma annabi wallahi tudi il kafirin wal munafikina wal munafiqina ya ku jama'a muna tunanin annabi ya da'a ga kafirai da munafukai to ashe sai malamai sun kace duk da yake wannan umarni an yi shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda ake nufi da wannan umarni mu al'ummarsa mu yake iya yiwuwa mu yi da'a ga kafirai da munafukai ko to shi mu ne Allah ke wa kwando kan mu kuskura mu al'ummar musulmi mu yi da'a ga kafirai kissoshin da kafirai ke yi ku zo ku bi mu za mu yi muku kaza ku zo mu kulla kawance ku zo ku shiga fatin mu ku zo ku je siyasar mu za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza Allah ya ce ka ku yi musu da'a a sassabta wa'azin nan a ba zage-zage a ba sukan jam'iyyar mu a ba sukan mu a walla ba mu bari Allah ya ce wala tuɗe il kafiri na wal munafiqina kada ka yi da'a ya kai manzon Allah ga kafirai ka yi da'a ga munafukai da'a zahun kuma ka bar cutar da suka yi ma ba suna nan suna cutar da annabi ba Allah ya ce kakka damu da wannan cuta za mu isar ma inna ka fai nakal mustahzi'ina za mu isar maka gare su hita batun su fassara ta farko ko ko wada zahun ka bar cutar da su cutar da suka yi ma ma'ana ba sai ka rama babban mu da su mu za mu rama ma wa tawakkal Allah kai dai ka dogara ga Allah kawai ka riƙe addinin ka ka dogara ga Allah duk wata barazana ta wani shege ka dama da hankali sai mun kashe shi ka ce Allah shi ɗebe mu ubanka albarka in baka zo kashe ni ba sai mun kashe gidan yare ka ce Allah ɗebe mu ubanka albarka in baka ni gidan yare gidan yare yayi in an gaya ma mu karuwai ne daga tsoron gidan yari kaji su ka tsoron gidan yari kuma muna yi musu addu'a Allah kakka kashe sai sun ce sun yi sarƙa kuma sarƙa mai kyau wadda za a daɗe ba irin sati guda ko sati biyu ko wata guda ko wata biyu ba shekaru irin shekarun da bello ya bi yayi Allah ka sa mai kan tururuwa irin su gidan yari da shi da tawaga ta yi ko dai irin su dai da shekara benni ba Allah haƙaddir mai kan tururuwa yin shekara bai kaskanci gidan yari ya ta yi can ya yi liwaɗi su zuba mai tutu zuba mai ruwan kashi ɗan nema to ne Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kaga wannan duk umurnin an ya shiga mai gidanmu amma har mu don haka gawa ake dogara ya ku musulmi ga Allah tabaraka wa ta'ala ba a dogara ga kowa sai ga Allah wa'anda na dogara ga PDP ba ita Allah wasu ba to Allah wasu ya ba su kunya tun nan duniya mun ga kunyatar su Allah da ka kunyata su nan duniya ka ka kunyata su gobe kiyama Allah ka ci gaba da kunyata su dama kunyar duniya su hagudu ko jama'a an yi kunya ko ba a yi ba kai na kacce PDP ta ita Allah PDP ita an manzon Allah baka da Allah baka da manzon Allah illa PDP yau kai annan kana ɗiben PDP alau ka dai bari su belle su ɗibe mata albarka amma kai ka akwai ban kunya ai in naman jikinka sun ka yanka bai kamata ka ce wayo ba mutum na bacin Allah ne kamar yanzu a jibin a yabi na bacin Allah ai haka yake ku baci pdp amma kan kun ji kunya Allah ha ƙara kunya ta ku yan pdp kun ji kunya ku dawo kuna bacin Allah ku kun ce duk wanda bai bi pdp ba wulakanta ya kai to kenan yanzu wulakanta za ku yi to muna roƙonka ya Allah ka wulakanta su kaga sun rabu da uwansu Allah ka wulakanta su sun rabu da uwarsu Allah ka wulakanta su duk inda sun ka koma Allah ka biyo bayan su da wulakanci Allah duk inda sun ka tahi Allah ka bi su da wulakanci dawowa Allah ka hada su da musiba Allah kakka su sai Allah kaji yanzu mun ga ta fa saura ta sarakuna yanzu a dawo ma sarakuna ga addu'a Allah shi karya su wa'annan sarar duk sarakin da ta da kafiri Allah ya karya shi duk mai wa musulunci da musulmi zagon kasa Allah ka hibu sanin kowa ne ne Allah ya karya shi ko dan wana ko duniyar ga Allah ya karya shi sannan in mun ka kare da sarakuna mu dawo mallamai Mallamai 'yan siyasa mallamai azalumai 'yan abi sarki a shamiya yan a kashe a kawo duk mallamin da ke kariya a zalumi Allah ka kunyata wannan mallami wadda ka kunyata masu gidajensu Allah ka kunyata su yanzu ku ku yi addu'a kuma yan neman mana hukan Allah in wacce muku Allah na kare azzalumi to kun gani don haka Allah Allah ka ci gaba da kunyata su wannan Allah ya sa ya zan so mataɓi da su da tawaga su duka ni duk tawaga gaba ɗaya nika so Allah ya kunyata Allah kakka kashe da kakka kashe su sai ka gwada min kunyatar su addu'a sa'ad ibn mu'adh kenan ko addu'a ya Allah kakka kashe ni inji sa'adu mu'azin sai ka gwada min kunyata bani musdalak to Allah kakka kashe ni kakka kashe waɗanga muna munafukai sai ka guda min kunyatar su ga mai kan tururuwa yayi muna kuka na hucci Allah ka guda min yana kuka na kwarai kuma na jini ba na hawaye ba Allah ka san wanda ya zalunce mu ya zalunci addini mu ya zalunci sunnar manzon Allah yau ga gari na ya koma mana wada kasan garin kahirai ba da aiki illa liwaɗi sai ma wa ɗaure ma liwaɗi da ma maɗigo gindi suwa yanzu ina yan liwaɗin kware da dace muku an kama an sake su tun shekaran jiya an sake su don haka mutanen kware gare ku ku ida lada ku kashe su ku kashe su da kun kama yanzu ba hukuma aka yi ma ba a kashe hukuma ta yan liwaɗi ce don haka aka yi mata a kashe a zartar da hukuncin manzon Allah kunji da an kama dan luwaɗi a kashe kayan jami'an tsaro su to ku kashe ku wacewa ku eh an ka tambaye ku ce manzon Allah ya ce in ji wa ku ce in ji bello yabo a kiran manzo Allah ya ce a kashe dan luwaɗi ko dan uban wane a kashe shi don haka da kun kama ku kai ma yan sanda a buge a kashe wanda ya lewaɗi cikin masallacin ungorogo ya mutu bugun da an kai mai bai bashi ba haka ya addai dai ko da 'yan sanda ka taho wa iyaka 'yan sanda in sun ka ɗauka su kai asibiti in sun kai asibiti gobe ko banda gobe a ce ya mutu to haka ɗaya za a yi a bari liwaɗi yana nan ya watsu da shi da maɗigo sun bar matan sun sai matan matansu motoci in ka ga mace daula ka aza abin ƙwaraita amma in maɗigo ce ita ma mace mai maɗigo in kuka kama ku kashe kaji duk hukuncin su guda a kashe da mace mai maɗigo da namiji mai luwaɗi a kashe kuma ku yi batun talaka ni manya ne ka son ku kamo manya manya ne ka son ku kamo a kashe a wara da su a tanna tsakkuwa don aya ta ji tsoro muku da gudu gudu ta bugun talaka gaban za Allah ga manya can suna ta lodu to mu tahi to sai Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ya kai manzon Allah don haka wannan umurnin duk da yake an yi ga manzon Allah amma da mu ake mu dogara ga Allah kaga ba a dogara ga kowa sai gawa sai ga Allah wanda ya dogara ga PDP yau bai da madogara mu gawa mun ka dogara ga Allah shi yasa Allah ya ce fa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu in za ka dogara ka dogara ga rayayyen na wanda bai mutuwa Allah kenan mu ga Allah mun ka dogara Allah ya ba mu kunya ya ku bayan Allah Allah bai ba mu kunya ba amma na dogara ga PDP fa PDP ta ba su kunya Allah shi ƙara Allah shi ƙara Allah shi ƙara Allah shi ƙara Allah shi su Allah shi karya su Allah shi karya su Allah shi karya su Allah shi karya su Allah shi karya su wa billahi wakila Allah ya isa wakili wanda ake dogara gare shi Allah ka shaida mun dogara gare ka ba mu dogara ga kowa ba da dai ƴaƴan wazirin gwanda muke kun san wanda wazirin gwanda ya ce ko ya ce kowa ka tsammanin gare nake nasa kai ko wanne feni shi zambatan ka san shi kai ka tsare ni Allah daga sherin fasikai mai shaida duk Allah tsare ni gare shi dama mu ba mu taɓa riƙon kowa ba in ban da Allah <laughs> balle hamma saki ko riƙon ka ba mai balle mu sake ka kaga waɗanda riƙi PDP sun saki ko da yake ba suna suke PDP ta kore su kore raciya kore kare an kai musu karnuka kaskantattu yau sun koma shaggu pdp ita wasu ita uba su ba su da uba don haka sun koma mi sun koma shagu ka ce musu shaggu baka da laifi shaggu ba su da uba pdp ya su sun takore su wakafa billahi wakila Allah ya isa wakili ya isa wanda aka dogara garai Allah ka shaida mun dogara gare ka ko taso mana Allah ka taɗe mana shi ko harare mu Allah ka hararai ko ƙulla mana Allah ka ƙulla mai ko shirya mana makirci Allah ka shirya mai Allah ko yi ƙiyaye da mu Allah ka ƙi shi wakafa billahi wakila wagaban na ta gamu don haka ina NPDP kwanakin baya sadda za a kamfen wani ya ta ya boye ni zai suka wai dan pdp ka suka ta to pdp ta rama muna pdp ta rama muna ta rama muna ko ba ta rama muna ba pdp ta rama muna allah mun gode ma allah mun gode ma a gafarta min ɗaya yau in kwana da farin farin ciki da zan kwana da shi an ce babu iri ne ƙasar ga kuma wallahi ƙaryata mu an ka jawo mun ka yi mai kamfen sannan na yi karya sannan ba yawo ya kai na bulashin kuka ba namiji na kuka shekara ta bakwai ina hada da gwamnati wata maganin kuka na amma shege katon banza ya zana yana mutane bulashin kuka ya kuka muna wuce ne sannan tun da ya hau dukiyar jama'a wai ya miƙa wai ɗan iska ne wai yanzu namiji ne ɗan neman katon banza namiji ka kuka duk wanda adda musiba ya aza ta bisa kaina ya gani in yana ganin hawanya ta yanzu da sun hau dukiyar jama'a shikenan sun yi sata an saki dukiyar talakawa yanzu shi kowa ba kowa na ba wai namiji na babu iri nai Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka wulakanta su Allah ka kaskanta su Allah ka tsine musu albarka Allah ka tambada al'amarin su Allah ka maishe su baya Allah ka kunyata su Allah ka san wanda suke da kaskanci Allah ka maishe su wanda suke da Allah jikokin 'yan ganoma shaggu Allah ya tsine musu albarka sun jawo mana bala'i ga ƙasa sun haddasa musiba sun watsa alfasha sun jawo talauci sun talauta mutane da gangan daɗa inuwa ce jira na ya shigo in talauci ya yi ma yawa ka ta yi hakwanta a gurje ka kato ya sha ludda a baka a baka kuɗi to a inda ya talauci na a ƙara matsar da mu a ƙara matsar da mu kowa bai cin mu sai dai ɗan kano ma munta sai dai mutu ya ci uta ubanai Allah wadda ka gwada mana an yi operation flush ɗin shi'a ka gwada mana na jagoranci operation flush ɗin luwaɗi cikin garin Sokoto. Allah ka gwada mana na ja baradin sunna mun na shiga gaba. Gida gida muna be su ba suna nan ana kama ba ana saki. Suna nan muna les mun san gidan kowa mun san kowa duk wani mai luɗu Sokoto mun san da shi. Allah ka sa ta kife da su. Mu taimayi operation flush. amma bi lahi ta'ala sai mun mai da birnin sokoto da shehu dan hudu ya bashi kaji jikan dan gano mai ya koma ya koma eh, eh, mi sunan garin eh dogon duci ya koma dogon duci da can kaka ne ya hito gano ma ɗaya ta hoyi dan dan eh, gano mai ya'i dan gano mai zama mutane musiba ga gari jikan dan ga noma wanda kaka ne ga noma ya hoyi da kalme ne ya shekara goma bai koma gida ba wai shi jika ne kai kayawa jika zama mutane matsala ga gari kaskantaccen banza yan iska taron yan iska taron shaggu Allah shi ba tsaye don haka Allah Allah mun ji daɗin abin da ka yi musu Allah ka ƙara Allah ka sa wannan buɗe ƙofa ne na karya su Allah ka karya su gaban idonmu Allah ka wulakanta su gaban idonmu Allah ka ƙasƙanta su gaban idonmu Allah ka tambaɗa al'amarin su gaban idonmu Allah ka yi musu kariyar da ba su koma tashi tsaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka